نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمه الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 29 ga watan biyar shekara ta biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi da yammaci na 16 ga watan bakwai shekara ta darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratul naml yau kuma za mu tashi a farkon suratul qasas suratul qasas sura ce wadda take makkiyya kuma ita ce jerin sura ta 28 idan ka faro kirge daga sama wa hiya sab'un aw thamanin wa thamanuna aya tana kunshe da ayoyi ko dai tamanin da bakwai ko tamanin da takwas kamar yadda malamin suke yin sabani wajen idadigar ayoyi wa mawdu'uha ar-ra'is ba'da tauhid bayanu anna rusula yukhrijuhum qaumuhum min biladihim babban abin da surar da zata koyar doriya kan tauhidi wanda shine babban abin da take kaiwa ta komo kai. to kuma za ta yi bayanin cewa yana daga cikin gwagwarmaya da manzanni suka yi mutanen suna kokarin koransu daga galurukan thumma yarudduhum Allahu ilaiha a isda. daga garke kuma ubangiji ta'ala ya maike su garin suna madaukaka masu daraja wa anna Allah yakhtaruhum min nas la lilinahu kuma ubangiji ta'ala yana zaben manzanni ne dan cancanta su dan kuma zaɓin sa da ganin damarsa ba dan kasancewar sun fi sauran mutane wadata ba annabta zaɓi ne daga wajen ubangiji manzanci kan ne daga Allah Allahu yasfati min almalaikati wa rusulan wa minan nas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ma kana lahumul khiyara ubangiji ta'ala shi ke zaɓi na annabci ko manzanci ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar daidai da aikata daidai ne Allah ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صافين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة a يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. dasiyin da miyin harfa cikin hurufu hijaiya guda 28 wanda suke farawa da alif su kare daya. idan ka hada su a dunkule da juna ubangiji ta'ala ne kadai ya san abin da yake nufi da su da haka mana ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ce tilka ayatu kitabil mubin tilka waɗancan ayoyi na alqur'ani waɗancan zantuka da alqur'ani ya kunta da kirtoci ayatu kitabil mubin ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyane littafin da ubangiji ta'ala ya bayyana shi ga mutane dan ya zanto shari'a a gare su ko kuma ayoyi ne na littafin da shi littafin ke yin bayani yake bayyana tafarki na gaskiya al-murhirul haqq min al-batil littafin da ke bayyana wa mutane gaskiya dan su bambance tsakaninka da ƙarya Allah ce naklu alayka min naba'i Musa muna karanta maka wani sashi na kissar annabi Musa da labarin annabi Musa wa fir'auna tare da fir'auna bil haqqi labarin da ke kunshe da gaskiya wanda babu ƙari ko rage kan abin da ya faru labarin da ba a ƙara wani abu ba ba a rage wani abu yau minuwan muna karanta wannan kisa da labari ga mutanen da suke yin imani ai da ajalihim mun ambaci wannan kisa ta annabi Musa alaihi salam na abin da ya faru tsakanin sa da Fir'auna domin masu imani dan saboda su ne suke cin moriyar kissoci na alkur'ani mai girma dan makasudin karanta kisa dan ta zanto wa'azi mutum ya ji halayen mutanen kirki ya kokarin kwaikwayon su ya ji halayen mutane na banza ya kokarin ne san su لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يسرا kirsoshi na mutan da da suka wuce a ciki akwai izna ga masu hankali ga masu tunani da hangen nesa ma kana hadisan yusawa ba labari ne da aka kitsa shi ko aka kirkiro shi ba kamar da ɗan wasan kwaikwayo ke samu ya zauna ya kitsa labarin da bai taɓa faruwa ba da nufin ya wa'azanta mutane da shi Allah na kawo labarin da ya faru ne kuma domin mutanen da suke da imani su sakankance cewa wahayi ne daga Allah da ya saukar kan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce inna fir'auna ala fil ard inna fir'auna lalle shi fir'auna ala fil ard yayi girman kai a banka lafazin fir'aun ba suna bane kambe ne ko suna ne na sarauta ga mutumin da ya mallaki Misra a da tun kafin bude ta a lokacin Amr bin al-As ko kuma a hannun Amr ibn al lokacin Umar dan Khattab kamar yadda lafazin Kisra ya zanto lakabi ne suna ne na mukami da dukkan mutumin da ya mallaki daular Farisawa kamar yadda lafazin Kaisar ya zanto lakabi ga wanda ya mallaki daula ta Rumawa kamar yadda annajashi ya zanto kamben sarauta ne na mutanen Habasha kamar yadda Tubba ya zanto kamben sarauta ne na mutanen Yaman kamar yadda khaqan ya zanto kambin sarauta ne na dukkan mutumin da ya mallaki daular turkawa da haka ba suna ne na wani mutum sunansa fir'auna ba sunan sarautar ne ga dukkan mutumin da ya sarautar a da to shi wannan fir'auna da ake magana akan sa shine ya zamani da annabi Musa alaihi salam shine Allah ke kissanta mana labarin sa banda shi akwai fir'aunoni da suka rigaye shi ne shine na karshen su daga shi daular fara'ina ta kare to lafazin fir'auna din malamai sukan yi kokarin danganta kalmar da larabci wanda suke kokarin danganta kalmar da larabci suna suna suna suna dingina kalmar zuwa ga alfar'ana wanda alfar'ana yana nufin rashin imani rashin tausayi rashin jin kai da haka idan an ce kafar'ana fulan abinda ake nufi wane rashin imanin sa ya bunƙasa to daga nan sai a ce fir'auna wato mara imani na ƙarfi to kaga ko a Hausa aka ce fir'aunanci to ba abin kirki bane ba ba kuma wanda zai fassara kalmar da tausayi ko jin kai galibi an fassara ta da ta'addanci irin wanda amerika suke a yau fir'aunanci kenan Allah madaukaki ce inna fir'auna lallai fir'auna ala fil ardi lafazin ala fi limadhi kenan mudari din sa ya'alu daga nan aka samu al-ulumu lafazin al kuma yana daukan ma'anoni daga cikin ma'anarsa akwai daukakuwa wato sama kenan an gane ko daga nan kuma akwai al-ulumu bi ma'ana at-takabbur girman kai tilka darul akhirah نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين العلو كذا ان جرمان كي دهك اذا كتي ان فرعون علا في الارض lalle fir'auna yayi girman kai a bankasa girman kai ko manzon Allah ya fassara mana shi da da abu guda biyu su ne suke haduwa su kulla gada ta girman kai abu na farko batrul haq gaskiya ta zo maka ka san gaskiya ce amma ka ji karba abu na biyu ghamtun na yi wa mutane kallon raini wannan shi ne girman kai to fir'auna ya hada duka guda biyu wato raina mutane sannan kuma gaskiya ta bayyana a hannun annabin da aka turo masa amma bai yadda Allah ta inna fir'auna ana fil ardi lallai fir'auna yayi girman kai a banka wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya ma'abuta mutanen da ke kasa din shi'an kashi kashi gida gida wato firaqan kungiya kungiya ko tawaga tawaga kalmar shi'a jam'i ne na shi'a idan an ce shi'a ana nufin kungiya ko tawaga ta mutane wa inna min shi'atihi la ibrahim lalle a cikin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga annabi nuhu akwai ibrahim alaihi salam shine wa inna min shi'atihi la ibrahim iz ja'a rabbuhu bi qalbin salim dan haka ja'ala ahla ya mai da ma'abuta kasa kan su zanto shi'an gida gida ko kashi kashi yastad'ifu ta'ifatan minhum yana kokarin raunana wata tawaga daga cikin su wa banu isra'il so da mutanen banu isra'ilawa yuzabbihu abna'ahum yana yayyanka ƴaƴansu mazaje wa yastahyi nisa'ahum amma yakan kyale ƴaƴansu mata da rai ai yastabqihinna ahya yakan kyale su da rai wato li qawli ba'd al-kahanati lahu saboda wani sashi na bokaye sun ce da shi inna mauludan yuladu fi bani isra'il yakunu sababa zawali mulki za a haifo wani jariri cikin banu isra'ilawa wanda shine zai zama sanadiyan karyewar mulkinka daga zaran an haifa wannan jaririn to daular fir'aunanci karshen ta yazo shine zai zama karshen karewar daular fir'aunanci haka aka ce mace dan saboda haka sai ci gaba da kake, dukkan ka namiji da aka haifa cikin banu isra'il ya'ya mata kuma a kyale su a matsayin bayi suna ayyuka na wahala haka waɗansu malamai suka ce shine yuzabbiha bunahum wa yastahi nisa'ahum allati innahu kana min al-mufsidin lalle shi fir'auna kana ya kasance min al-mufsidin wato daga cikin mafarnata masu fasadi a bankasa to bari mu koma kan kalmomi kamar haka kalma ta farko al-ard inna fir'auna ala fil ard fir'auna yayi dagawa a ban kasa me ake nufi da kasa a nan gurin ko dai zanto yayi dagawa a duniya ma'ana wannan na nufin mulkin sa ya kai kowane sashi a zamaninsa a duniya haka wadansu malamai suka yi kokarin fassara ayat al-ard a nan gurin fadin duniya ko kuma mu fassara al-ard da cewa ita ce ardu misra kasar misra daidai inda daular misrawan da kibtawan da ta mamaye wanda a wannan lokaci daular kibtawan da ta mamaye inda Egypt din yau take a yanzu da wani sashi na Libya da wani bangare mai faɗi na Sudan da wani yanki ma a cikin abin da ake kira Habasha a yau kai an sai a wancan lokaci mai tsawo tarihin baya hatta daular Borno tana biyayya ne ga kasar Misra to kaga al-ardu anan gurin ana nufin ardu Misra ƙasa ce mai faɗi inda ta mamaye abin da ake kira Misra a da wanda fir'auna kuma yake mulki a ta to wannan zance na biyu cewa abinda ake nufi da arz a cikin wannan aya ita ce arzu misra shine zancen da yake inganci kuma shine zai fi dacewa da waɗansu ayoyin da zamu gani a nan gaba idan dalili yayi mu kawo su ina fata an fahimta to wannan kalma ta farko kenan ana fil ardi wa da'ala ahlaha shi'an kaga ya mayar da mutanen kasar misra din shi'an kungiya kungiya shine zai fi sauki sama da kace ya mayar da mutanen duniya gaba ɗaya kungiya kungiya ma'ana ya karkasa su wato akwai bambanci tsakanin kiftawa wanda ne asalin da yake ganin yan gari ne da kuma banu isra'ilawa waɗanda yake ganin su baƙi ne yan tila ne suka zo suka yi kaka gida a kasar misra da haka su kiftawa su ne ƴaƴa masu yanci wanda suke da ikon su aiwatar da abin da suke so a cikin kasar misra amma banu Isra'ilawa kuma na ɗauka su a matsayin baki da haka aka bautar da su kuma ake tursasa su ayyuka na wahala wa ana ahalaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum kaga ba dukkan mutanen kasar da ke wahalarwa wani tawaga cikin mutanen kasar su ne ke wahalarwa ina ya tsantsa yana raunana su ya tursasa su ya wahalar da su yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yadda yake launin na kasan kuma shine ya kashe ƴaƴa maza mata kuma ya da su malam ya faɗa mana ɗaya daga cikin abin da ake ruwaitowa wajen fassara wannan aya da wanda ta yi kama da ita a cikin suratul baqara da cikin suratul araf da cikin suratul yunus da waɗansu da ke waɗansu wurare daban-daban cewa da sanadiyyar da ta sa fir'auna ya rika kashe yaya maza yana kyale mata saboda masu sihiri masu tsafi masu duba sun ce da shi za a haifa wani jariri cikin banu isra'ilawa shine sanadiyyar gushewar mulkin wannan yi cikin magana kuma tana ɗaya daga cikin maganganu masu rauni domin ruwaya ta isra'iliya ba ta da tushe magana ta biyu wadda wadda malaman tafsiri suke faɗa a matsayin dalilin da yasa fir'auna ke kashe maza cikin banu isra'ilawa ya kyale mata shine kasancewar banu isra'ila ya ga tana da yawa saboda mutane ne da suka rayu a ƙarƙashin koyarwar annabi duk da akwai kurakurai a cikin ayyukansu amma akwai ɓarɓashi na aƙida kyakkyawa kuma tarihin zuwan su Misra shine zuwan Annabi Yusuf alaihi lokacin da aka kawo shi a matsayin bawa aka sayar da shi sannan kuma daga karshe ya sami yanci har aka ba shi mukamin minista daga karshe kuma yan uwansa da danginsa da iyayensa suka yi kaula suka koma ta to tun daga wannan lokaci banu Isra'ilawa suke karuwa kuma suka zanto yawan suna haɓaka a cikin kasar Misra da lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Annabi Yusuf alaihi sarkin da shine ya karɓa bancin su shi ma ya mutu to fir'aunan da ya biyo bayan wannan lokaci shi kuma sai ya zanto wato a lokacin wato bani isra'ilawa ana ganin cewa to fa ana tunanin ya za a kore su ko kar a kule su har yanzu a lokacin da aka zo kan fir'aunan annabi Musa alaihi salam wanda shi yake ganin cewa mutane suka ce masa to fa waɗannan mutanen suna hayayyafa dan suna da tsarin zamantakewar iyali ba irin nawa ba auratayyar su ba irin nawa ba wannan ya ba su daman yawa kar a je wajen wata rana ya kasance bakin nan sun fi yan gari yawa da haka dole a fitar da wata siyasa da wani kuduri da zai rage yawan su to sai fir'auna ya sunnanta a cikin tsarin mulkin sa a rika kashe yaya maza a kyale mata dan a rage musu yawa da to sai aka ta kashewa duk inda aka ji wata ba isra'iliya ta samu juna biyu akwai mata da suke bi gida gida suna rajistarin din dukkan wata mai juna biyu za a sata a cikin rajista ta musamman daga nan ana kiwata ta da ta haifa ɗan namiji sai a kama a yanka in ta haifa mace kuma a kyale to sai ta tafi yawa sai kasance mata ne suka fara yawa kuma cikin banu isra'ilawa maza sun zama kaɗan to ayyukan da ake sa suna wahala aikin gona da aikin leburanci da bauta da sauran ayyuka na kaskanci sai sauran kyauta suka ce to idan muka bari kuma yanzu yara ba sa tasowa cikin bani isra'ilawa manya suna tsufa suna mutuwa to waɗannan ayyuka na wahala fa dole mu za mu dawo muna yi dole a sake wani tsari na mulki wanda zai bayar da dama kar da mutanen sai yawa amma kuma kar a rasa su gaba daya wato dan ku ji fir'aunanci yadda yake to daga nan gurin sai fir'auna ya ce to ayi amendment din wannan doka a gyara dokar yadda za a yi shine shekara daya a kashe duk jaririn da aka haifa a ciki shekara mai zuwa kuma a gyara su wata shekara kuma a kashe duk jariri shekara mai zuwa kuma a gyara su to dan uwan annabi Musa shi da annabi Haruna alaihi salam sai aka haife shi a cikin shekarun da a wannan shekarar ba a kashe jariri dan haka sai aka kyale shi da rai annabi Musa bisa ga kaddarawan ubangiji sai aka haife shi a shekarar da ake kisa kamar da bayani zai zo nan gaba kaga wannan wato wata siyasa ce ta gudanar da mulki karfi yawan da za su gagare mu amma kuma kar mu rasa su mu rasa masu aiki wato ɗan ka ji fir'aunan irin wannan siyasa dai manyan kasashen suke bi na duniya musamman Amurka Amurka za ta kyale wata al'umma ba dan tana son su za ta ba su dama su rayu sai dai kuma ba za ta wa gwamnatocin da suke adawa da su karfin murkushe su ba amma kuma ba za ta yadda ba kuma waɗanda mutane su yi ƙarfi su kafa ƙasa tasu ɗauki misalin kurdawa kabila ta kurdawa kabila ce mayaka ko mutane da suke dogon tarihi a cikin addinin musulunci salahuddin al-ayyubi wanda ya yanci masjid al-aqsa daga hannun krista bakur da ne to kabila ce ta mayaka kuma ka iya cewa kusan 100 bisa 100 din su musulmi ne kuma a cikin 100 bisa 100 din nan 95 cikin 100 ahlus sunna kashi biyar ne kawai yan shi'a nan fa kar ku manta da lafazin ahlus sunna a wani lokaci akan ba shi ma'ana mai fadi wanda har sufaye sun da shi eh dan saboda ai da a ai gara sufi ba ma za ka hada ba to saboda haka idan an tashi wannan kasan sai a ce ahlus sunna ma'ana ana nufin dukkan shi'a wanda suke kike shi'a to fa da wadannan gar cikin dari din su ba sa anti kashi biyar ne kawai in shi'a ga su da yaki ga su da sadaukar da kai ga su a yanki mai matukar ban kai tsaunuka da duwatsu da ma'adanan yankin Karkuk a yanzu a cikin kasar iraki yana daga cikin wuraren da ya ko ina yawan man fetur to kuma yanki ne da ke hannun fardawa ko kace su suka fi yawa a wannan yanki to wannan ta sa tsoron mulkin mallaka suka hana su damar su yi kasa ta su sai suka tantana su cikin kasashe kamar haka waɗansu a taki waɗansu a iraki waɗansu a syria waɗansu a iran ko ina kuma sai aka mai da su minority sai da ba su da ikon kafa kasa ta su amma kuma amerikawa da sauran turawa na yin amfani da su don su zanto yan opposition din waɗannan kasashen ta yadda kar kasashen su zauna lafiya tun da kasashe na musulmi da taki da siriya da iraki da iran duk dai ƙasashe na musulmi to idan aka bai kurdawa dama suka yi karfi za su kafa daula wadda suke kira kurdistan islamiyya shine masu da suka yi mata wato yankin kurdistan na musulunci to za su yi karfi ko shakka ba za su zanto ɗaya daga cikin kasashen da suka fi masu karfi a gaban tafiya. to amerika ba ta son wannan ingila da faransa ba ta son wannan rasha ba ta son wannan to sai aka raba su yadda ake raba ganima kawai waɗansu a can waɗansu a can waɗansu a can ko ina aka mai da su wato yan adawa yan adawar da ba za a ba su dama su yi karfin kasa kasa ba amma kuma ba za a yadda ba gwamnatocin su kuma su gama da su gaba ina ba ta fahimta to kaga a nan gurin kullum sai a mai da su kamar wani wani makamashi na tayar da rigima idan ana so a musgunawa mutanen iraki sai a su kurdawa a dan ba su makamai da zura ganye ke sai su je jajje fahimta su tayar da hankalin kasa to kuma idan an ga gwamnati za su yi karfi kuma sai a zo kuma a danyen shagukan da ake ba su kuma sai a zuga gwamnatin iraki din ko da ta sabbanci a amerika sun baiwa saddam biological weapon da chemical weapons ya amfani da su wajen kashe kurdawa wajen mutum dubu saba'in wajen mutum dubu saba'in ya kashe lokaci guda da makami masu guba wanda jiragen sama suka rika zuba musu amma wannan dan cimma dan Amerika ta kama manufarta amma kuma yanzu kuma tana ganin kurdawa ko mutanen ta wannan shine ka gane wato fir'aunanci ne tun da fir'aunan farko ya sunnanta wannan ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wato siyasa ce ta farnik su. raba kan mutane dan ka ji dadin mallakar su dai dan kansu na hade ba za ka iya mallakar su ina fata mu fahimta to wannan zancen da ake kawowa galibi shine masana tarihi suke faɗa dangane da dalilin da yasa fir'aun yake kashe maza ya kyale mata ba wai dan masu um, bokanci sun faɗa masa cewa za a yi kaza za a yi kaza ba a'a dan kawai yana son ya mayar da su kullum su zanto minority dan su ci gaba da zama bayi ba a san a kashe su gaba ɗaya amma kuma ba a san su yi karfi ta yadda za su sami yancin kansu innahu kana min al-mufsidin lalle yana cikin mabarnata kaga babban abin da sake yin wannan kisan kai fasadi a ban al-fasadu fil ardh Allah tsare wannan ita ce magana daga cikin maganganun mafiya inganci wanda suke ta kukuta daga shiga tarko na Isra'iliya banda ita duka sauran maganganun ko masu rauni ne to daga nan sai Allah tsare ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحزنون وبنجي ونريد أن نمنّ muna son mu baiwa daga alminnasu ne baiwa ko kyauta alal ladhi nastud'ifu fil ard a bisa ga waɗannan da aka kaskantar da su a ban ake cutar da su banu isra'ilawa kenan muna son mu yi musu baiwa fil ardi aban kasa wato waɗanda suke tud'ifu fil ardi an an raunana su aban kasa wa naj'aluhum a'imma za mu sanya su zanto shugabanni wa naj'aluhum alwarithiyan za mu sanya su zanto magada a kasa lafazin a'imma jam'i ne na imam idan an ce imam shugaba wanda yake abin koyi wa alahum alwarithin ko mutum ya zanto magana to anan menene sababi da za su samu wanda Allah zai san su zanto jagorori sannan kuma menene abin da za su gada ayat da ke na bata bayani akan wannan amma a wani Allah bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun mun sanya su zanto a immatan shugabanni ya na bi amrina wanda suke jan mutane ta hanyar shiryar mu su dauki mutane su dora akan kan tafarkin zuwa gare mu Nan ma sabaru mun sanya su su zama shugabannin yayin da suka yi hakuri to kanu bi na yukunun kuma sai kasance suna da yaqini da ayoyin mu to wannan sune rukunai guda biyu na samun shugabanci a addinance ba shugabanci ne siyasa ko mulki ba shugaba ka zama abin koyi yadda jama'a za su ji suna ganin kimar ka a cikin zuciya ko da ba kai ne sarkin garin ba ko da ba kai ne gwamnan garin ko hakimin garin ba ka zanto ka zama abin koyi jama'a sun sallama maka shi ne idan ka samu abu guda biyu abu na farko hakuri abu na biyu yaqini da hakuri ne zaka iya fuskantar matsaloli na duniya da yaqini ne zai sa dukkan wahalar da zaka sha baka tsaye tsammani daga rahmar ubangiji ko baka tsaye tsammani daga agaji da tanyo na ubangiji ka san cewa duk lokacin da tsanani ya tsanani ba alama ce ta hasara ba alama ce na cewa sauki na kusa da shi domin idan mutum ya dauka tsanani ya yi tsanani wahala ta yi wahala jaraba ta yi jaraba to an riga an gama kenan to wannan ba haka bane ba a'a lokacin da tsanani ya tsanani to mabudin sauki na tafi kenan hatta idza sai asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin har sai lokacin da manzanni suka fi tsaye tsammani wa zannu mabiyan su annabawa din suka yi zaton annahum kad kuzibu labaran da aka ba su na cewa Allah zai taimake su ko ma ƙarya aka musu ne ba gaskiya aka faɗa musu ina taimakon yake da ake cewa Allah zai taimake mu zai taimake mu mun bane har sai da sai kai wannan matsayin ja'ahum nasruna sai agajin mu yazo da taimakon mu yazo fa nuddi man nasha sai mu tsamar da wanda muka so Allah ce wala yuraddu ba suna an alqawmil mujrimin dukkan azabar mai idan ta zo ba mai iya kawar da ita daga kan kafare waɗanda suka tantance ta auka kansu wala rubba ba'iqatin wala rubba ba'iqatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa 'inda Allah minha al-makhraj ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تخرج yake wala rubba fa'iqatin yaso da dama za ka ga abu mai matsatsi da kunci yadhiqu biha al-fata zar'an mutum kirjinsa ya takura saboda matsala saboda wahala da matsalolin rayuwa wa inda Allah min hal makarabi mabudin yana wurin Allah zaqat matsalan ta zo falamma tahkamat halaqatuha yayin da sarkokinta suka kewaye shi suka daure shi ta mau jak sai sarkar ta tsage aka tira ta ta tsinke yace wa kuntu azunnu la tukhruju ta ina tsammanin sarkar ta daure ta mau nan ba za ta kunce ba dan haka Allah ya ce fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra to wannan shine yakinin da ake so ba wa wani ya samu hakuri da yakini shike ba mutum shugabanci a cikin jama'a dukkan mutumin da baya da hakuri ba zai iya shugabanci ba dukkan mutumin da baya da yakini ba zai iya shugabanci ba hakuri ke sa a bata ma ka yi kokari ka dace hakuri ke sa ka ji an zage ka sai kai kamar baka ji ba hakuri ke sa a fada ma bakar magana sai kai murmushi kana da iko in ka ga dama karama ko ka sa aiwa mutum ba daidai ba ko kai ki masa ba daidai ba amma sai ka gimtse sai ka cinye sai suka ce laysa al-ghabiyyu bi sayyidin fi qaumihi lakin sayyid qaumihi al-mutaghabi wawa baya shugabanci a cikin jama'a mai shugabanci a cikin jama'a wanda yake nuna wauta a fili kamar wawa ne ko ba wawa bane ya saji da kai ne dan ya zauna da kai lafiya amma dan bai ba wai bai gane abin da kake masa ba na ba a ko zagi yana ganin idan ya rama kun zama ɗaya kai da kai kai zagi ki ya zagi to wai ko ne kai ka masa ba shi ya maka saba wa ya ne amma lokacin da ka faɗa masa sai shiru ba tare da yara ma ba to wannan da shi ke samun shugabanci waje Allahumma immatan na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to wannan shine abin da aka ba su shugabanci da shi sannan da Allah ce wa naja lahum alwarisin za mu sanya su to shugabanni ba masu cin gado Allah kuma ya bada labarin abin da ya gadar musu din wa awrasal alqawm ladina kanu yastad'afun masharik ardh ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوم آخرين معنى أبن دي قادر مصر قصر مصر بالدوسين اللي كنت da ƙoramu da ke ciki da kududdufai da ke ciki da fadamu da ke ciki da gonaki masu ban kaye na kayan abinci su ne Allah maɗaukacin sarki ya wa bane Isra'ila masharik al-ardi wa magharib ko kuma ya gadar musu wato ainihin baitul maqdis masharik al-ardi wa magharib allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika husna sannan kuma ya gadar musu musu din ma domin fir'auna bayan an halaka da shi da mutanen Allah ta kamfar komin jannatin wa uyun nawa suka bari na gonaki da mare mare na ruwa wa zuru'in wa maqamin karim da kuma zuruwa sukoki wa makamin karim da wurin zama mai dausayi mai ban sha'awa karim ana ana nufin hasanul manzar mai kyan gani kazalika wa arsalna qauman akharin أو نول كذلك وأورثناها بني إسرائيل من ذري ومقام كريم تكن سورة الشعراء كنوز ومقام كريم كنوز تفكوكي دوكيا كان ذرو وتؤنس غونكي da shuke-shuke ma'ana duka biyan an hada musu shi abinda Allah faɗa a nan aka fasa bakin sa a cikin wadannan ayoyin Allah ya gadar masa da wannan bisa ga ka'idar alƙawari da musu wa nuridu an namunna ala allazina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma wa naj'alahum alwarithin wa numakkina lahum fil ard dan mu tabbatar da su a bankasa su banu isra'ilawa mu ba su ikon zama a bankasa nuri ya fir'auna wa hamana wa junudahuma idan ya sauko ko mu nuna wa fir'auna da hamana da ko mutanen su ko rundunar su mu nuna musu minhum wato wani sashi na na abin da bani isra'ilawa dawa dawa din suke ciki bani isra'ilawa suke ciki ma kanu ya zaruwan irin abin da suka kasance suna jin tsoron faruwar sa ai suna jin tsoron kar bani isra'ilawa su yawa su kore su to a gaban idan su kafin su dawo mutuwa za su ga bani isra'ilawa suna bunƙasa kuma za su ga lalle ga mutuwa ta zo musu ga kuma bani isra'ilawa da zan su za su gaje duk abin da suka bari a baya to sai Allah ya وأوحينا إلى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وبنجد سوى أوحينا إلى أم موسى من وحي زوى لما هيكر أن موسى عليه السلام wannan wahayi malamai sun yi sabani waɗanda suka ce wahayi ilham wahayi ne na ilhama ilhama shine a sa mutum yi kaza a zuci ba wani ne yazo ya masa magana ba ba mala'ika aka turo masa ba amma an jefa masa tunanin yin kaza kuma ya zuciyarsa ta nutsu da yin abin to wannan shine ilhama aw manam ko kuma wahayi ne da ta gani cikin mafarki cewa yi kaza ta waye gari kuma ta aiwatar da wannan abin da ta gani wakila a wani kauna aka ce wahayi ilam wahayi ne na asanar da ita أرسل الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور الذي أخرجه البخاري ومسلم wato mala'ika aka turo ya mata magana irin yadda aka turo mala'ika cikin siffar dan adam ya magana ga wani mutum wanda yake mai kora da wani mutum wanda yake mai zabaya da kuma mutumin da yake wato makahu kamar yadda hadisin sai tabbata cikin bukhari da muslim ina dan a cikin kitabu tauhid mun karanta wannan hadisin ko wanda suka halarci darasin sun je da hadisi yake ma'ana dai Allah ya turo mala'ika ya je ya yi magana da mutanen da su ko ba annaba ba ne sai waɗansu suka ce to wannan shine abin da ya faru mala'ika aka turo ya zo ya mata magana duka dai babu wani nasi da ya tabbatar da cewa irin nau'in wahayin da aka da haka ya tamilu haza wa ya haza zai iya ɗaukar ma'anar wahayi ne na ilhama zai iya ɗaukar ma'anar wahayi ne na mala'ika zai iya ɗaukar ma'anar wahayi ne kuma wato ainihin na a mafarki to sai dai kuma wahayin mafarki wannan fa annabawa ne ake wuce kai dan adam dan kaga ba mafarki ba zai zama to wahayi amma annabawa kasancewa shedan baya da sai tsara akan su Allah ya tsare su daga shedan ya warge da hankulan su da abin da su gani a cikin mafarki gaske dan adam ko wanda yake da magarin mutum ba annabi ba mace ko namiji wahayin mafarkinsa ba zai zama to wahayi amma annaba da abin da su gani cikin mafarki wannan wahayi ne daga Allah madaukakin sarki saboda haka ba za mu yi amfani da kalmar cewa wahayi manam bai ba nan gurin don wannan sai bude kofar kowa kuma yayi mafarki yace kaza irin na mahaifiyar annabi Musa sannan kuma ba za mu iya tabbatar da mala'ika aka turo din ba kai tsaye tunda Allah bai faɗi cewa ya turo mala'ika ba irin yadda ya ambaci cewa ya turo wa nadabar yawa mala'ika fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbik hadan mala'ika jibril ne yace da ita inna ma ana rasulu rabbiki to amma ko ita bata yi da'awar annabta ba dan ba ya zo mata da sallah ko zakka ko azumi bane sai ce li ba laki gulaman zakiya abin da ya kawo mata kenan kyautar ta to amma ba ma ba wahayi ya bata ba ko zikiri ko salati ko halala ko wani abu da haka ina ba za a fahimci kisoshi da suke zuwa cikin alqur'ani kar mu kara musu kallin da alqur'ani bai ambata ubangiji ta alati wa auhayna ila ummi musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi musa alaihi salam muka ce da ta an arzihi wato ki shayar da shi lokacin da kika haife shi fa idza khifti alayhi idan kin ji tsoro kar a zo a ganki a kama a yanka fa alqihi fil yam sai ki jefa shi cikin teku ko cikin ruwa wala kafi wala hazani kada ki ji tsoro kar ki bakin ciki kar ki ji tsoron zai dulmiya cikin ruwa kar ki bakin ciki cewa kin rabu da shi kenan inna radduhu ilayhi lalle mu za mu dawo da shi zuwa gare ki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya shi cikin manzanni shine wahayin da Allah madaukakin sarki yayi wa mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ma'ana mu dauka wahayi ne na ilhama domin wahayi na turo mala'ika in ba mun sami nafsi ba za mu iya tabbatar da shi daga gaggawa ba amma na ilhama yana saukin tabbatar. kuma kamar yadda na faɗa turo mala'ika ga wajen mutum baya nuna ya zama annabi tun daga wancan al'aqra da al'abras da al'ama an turo musu mala'ika amma ba su zama annaba ba ma la yajwa ghayru zalika mimma ruya min taklimil mala'ikati an-nas banda wannan ma akwai abin da aka rawaito na mala'iku sun yi magana da mutum min gairin nubuwa ba tare da kuma an tabbatar masa da annabta ba wa kad sallamat al mala'ikatu ala imran ibn husayn wa lam yakun nabiyya sahabin da ake kira imran ibn husayn mala'iku sun yi masa sallama kuma ya ji sallama wannan ko bai sa ya fito ya ce shi ma ya zama annabi ko kanin annabi an gane ko duk waɗannan shi ne tabbatattu manzo Allah ya ambace su cikin hadisai ingat ko hadisai ingat sun tabbatar da su to anan gurin cewa an arzu ihi shayar da ma'ana dan kin ne zai karki da mu ya shayar da shi malai ce wala min urbi wuladatu hi ghayr ukhti lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi ba wanda ya san ta haife ta haife shi sai yar uwarsa yasa kasmu ummihi yohanan sunan wato ainihin yar uwarsa kenan wanda hausa ake cewa yohanan eh yohanan da dammil ya wa kasr nun ko yohanan bizzal al-mu'jama wa qila ismuha luha bint ha'id ibn lawi ibn yaqub to waɗannan sunaye da isra'iliya ne ba nan su ne tabbata mana ga sunan ba an gane ko fa idza khifta alayhi fa alqihi bil yam wa la takhafi wa la tahzan ma la tafa arda anha ashhur sai ta shayar da shi har tsawon wata uku la ya biki ko baya kuka wa khafat alayhi da karshe sai ta tsoro fa wada'at bi tabutin matliyin bil qara sai ta sanya shi cikin wani akwato wanda ta narka dalma sai ta rufe akwatin da shi sai da idan dalmar ta bushe ka ko an jefa akwatin cikin ruwa ruwa ba zai shiga cikin akwatin ba min dakhil mumahad min dakhil mumahad a daga ciki kuma ta yi masa shimfiɗa mumahadin lahu fi ta yi masa shimfiɗa wa galakatu wa alkatu fi bahrin nil ta rufe akwatin ta jefa shi a cikin tekun nil maganar ta ta da tsawon wata uku ita ma ba nasi ne na alqur'ani ko hadisi malaman tafsiri sun ambaci wannan cikin littafin su na tafsiri irin sai Imam al da waɗansu su amma idan muka tafi jerin ayoyin ba abin da ke nuna ta shayar da shi tsawon wannan lokacin dan abin da waɗansu suke kawo na kissa shi lokacin da ta haife shi gidanta na kusa da tekun Nil to sai zan to cewa ta yi akwati duk lokacin da ta ji masu bincike su zo daga gida an haihu ko ba a haihu ba sun biyo baya dan su ga mai aka haifa mace ce ko namiji sai ta zura shi a cikin akwati ta ɗaura ta iya a jikin akwatin sai ta jefa akwatin zuwa sai ta daure igiyar a jikin wata gindin bishiya a bakin ruwa sai yan sun tafi su su jawo igiyar ta fito da ɗanta haka aka yi tayoyi har wata uku kamar yadda suka faɗa kamar da nan ma da ya ta ce ta haka suka ce har tsawon wata uku ko shida ranar da ta ji an yi sallama ko kuma ana jiran za a shigo gida ba ta yi aune ba tana sauri sai ta wasu sai cikin akwati sai ta manta ba ta rike igiyar ba sai ta jaba akwatin shi kaɗai ne to a bisa ga wannan kissa idan mun tabbatar da ita ta tukalo da zahirin ayat domin a zahirin aya umarni ne na Allah ce ya je ki jefa shi ba wai wani ne ya shigo yake bincike a ga yaron ko dan jin tsoron a kama shi ta jefa da kanta kuma an tafi a tare ko Allah ne ya sa mata wannan a cikin ilhama an arzihi yanzu tun da kin hausa yadda ce fai za ka fita alaihi da zaran kin tsoron za a shigo miki da zuwa ga yaron falki shi filiyam kaga wannan bai nuna tarihi shi tsawon wata shi an gane ko wannan shine yake dacewa da zahirin aya to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke nuna mu'jiza ta alqur'ani da garkoyi dan alqur'ani gajeruwar aya amma ta kunshi ababai masu ban mamaki shi yasa lokacin da al-asma'i wani babban imamin lugha ya ga wata yarinya tana rera waɗansu baitocin waka sai ta birge shi sai ce qatalaka Allah ba a fasahi lamarin qatalaka Allah kamar da anta ce ko kinuwa amma wato su su a yabo ke sa a faɗi kalmar kamar yadda bahaushe idan aka abu ya burge shi ke gewa ne kada baya nufin wato sai gewan da baya da ubango abin da yake nufi kai ya cinye ko ya burge da yawa ko ba haka ba to kamar wannan ne qatilakin lafu ba a fahi kai sai kan ki iya fasaha wa yake fasahar danki. sai ta ce haba kai da zamanin babban malamin lugha ne yanzu wannan zancen na shi ne fasaha ayu'addu hadha fasahatan ba'da qawlihi ta'ala wa awhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين هذه الآية مع مع وجازتها تضمنت خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين gajeruwar aya ce ga ta ba ta tsawo ta kunshi labari biyu umarni biyu hali biyu bishara biyu in banda zancen Allah wani zance zai iya kunsan wannan gashi ka jerin zance ya kunshi wannan ababen lafazin auhaina ai labari ne ila ummi Musa labari ne mun yi wahayi wahayin zuwa gawa ila ummi Musa labari ne an arbi'ihi ki shayar da shi wannan umarni ne alqihi fil yam wannan shi ma umarni ne kaga umarni guda biyu kenan wala ta kafi wala ta hazari wannan hani ne iri biyu inna ratuhu ilayki wa ja'iluhu min wannan bishara ta iri lalle alqur'ani wannan na nuna zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala biyu hani biyu umarni biyu bishara biyu in banda alqur'ani ina zaka samu irin wannan sai ubangiji ta ala ce faltaqatahu alu fir'auna lokacin da ta jefa akwatin cikin teku ko cikin kogin nil ya tafi faltaqatahu ali fir'aun sai iyalin fir'aun suka tsince shi li yakuna lahum aduwwan wa hazana domin da karshe ya zama musu abokin adawa kuma ya zama musu abun bakin ciki lafazin al'adu ana nufin dan adawa Sawa mutum ɗaya ne ko in suna da yawa in mutum ɗaya ne adu in ma suna da yawa adu turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu la tattakhadhu aduwwi wa aduwakum awliya'a inda lafazin adu'u na nufin mufrad da sai ce la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum waliyan amma da yace auliya yana da kalmatu adu tadullu ala al-jam li yakuna lahum aduwwan lafazin yana nufin bakin ciki ko kace al ko kace al idan kai bamma na ha sai ka daure zayu idan ko kai fataha na ha to kai fataha wato bakin ciki kenan aduwwan hazana an gane ku wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur amma alhuzn idan ka ban ma na ha sai kai iskan zai qala innama ashku basi wa huzni ila Allah wa ana min Allah ma la ta'lamun irin wannan kalmomin suna nan a larabci wanda ya halatta kai wajahi guda biyu ko alfa'al da alfu'ul kamar alhazan da alhuzun kamar as-sakam da as-sukum kamar ar-rakat da ar-rusd kamar al'adam da al'udum ma'ana suna da suna da guda biyu kenan li yakuna lahum aduwwan wa hazara dan ya zame musu dan adawa kuma ya zame musu abin bakin ciki nan gaba lafazin li yakuna lamu dan ce ko kuma don ba shi yiwa su je dan idan ka ce lamu ta'alil ce lamu ta'alil yin kaza dan kaza ma'ana sun tsunto shi dan ya zama dan adawarsa shin niyyar su suka tsunto shi dan sun tsunto shi ne dan ya zama dan adawa su ai ba za su yi wannan ba shin dan ya zama sanadiyar bakin cikin suka tsunto in mun ce lamu talil sai to wannan ma'ana zai baya amma lamu sayrura bi ma'ana sun tsunto shi amma daga karshe zai zama dan adawa su abokin adawa su daga karshe zai zama sanadiyar bakin cikin su da zabo su ma'ana ko mu ce asayrura ko mu ce al-aqiba kamar da yake ta lahu malakun yunadi kullu yawmin lidu lil mauti wa bunu lil kharabi ubangiji ta'ala yana da mala'ika wanda yake yi tela a kowane yini yana cewa ya ku mutane lidulil maut ku haifa dan mutuwa wa bunulil kharabi ku yi gini dan rushewa ai babu wanda yake yin gini dan ginin ya rushe yana yin gini ne dan ginin ya mai ya tsaya ba wanda yake haifar da manufar haihuwar shine dan yaron ya mutu ina ba mu fahimta yana son ya haifi yaron ne dan yaron ya mai ya rayu to amma lidu ليكون آخر هو عاقبة المولود موتا وابنه ليكون عاقبة البناء خرابا معناه كهيفا karshen dai lamarin abin da kuka haifa shine mai mutuwa ku gina karshen dai lamarin abin da kuka gina shine mai kaga lamun akiba ke li yakuna lahum aduwan wa hadana domin a karshen lamarin sa ya zame musu abokin adawa karshen lamarin ya zame musu imana to amma al-imam ibn kathir yace a nan alamun ta'lil din da sai dai at-ta'lil laysa min qibalihim wa ma inda ma min qibalillahi ta'ala ta'lil din sun tsince shi dan ya zama kaza ma'ana ta fuskar kaddarawar ubangiji bi ma'ana قدرنا لهم التقاطه ليكون لهم عدوا وحزنا في عاقبة أمرهم mun kaddara musu tsinto shi dan tsintuwar tashi ta zame musu sanadin da zai zama abokin adawa kaga lamu ta'lil min jihati Allah ta'ala la min jihati wannan duk tashar baki ce ta nahau da malamai suke yi dan tantance shin lamu anan lamu ta'lil ce ko kuma lamu anan lamu akiba ce ko lamu sayrura ce amma ya ike mu masu jin rashin Hausa mu fahimci cewa dai eh sun tsunce suna farin ciki amma Allah ya kaddara haka domin daga karshe ya zanto sanadiyar bakin cikin ya zanto sanadiyar damuwarsu ya yi musu azaba da abin da da ba can suna jin tsoron faruwa kaza ba to ai ka'idar su ce da ya faɗa a baya wa numakkina lahum fil ard wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun mun nuna musu abinda suke jin tsoron faruwarsa to shine da yakun lahum aduwan wa hadar annabi inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da hamana wa junudahuma da rundunarsu kanu fasiin sun kasance masu yin aiki na barna da gangan akan ce al-khati'u ga mutumin da ya aikin barna da ganganci ba wai jan jahilci ko rashin sani ba akan ce al-mukhti'u idan ya kasance mutum ya yi aiki bisa ga rashin sani ba da niyya ba ya yi aikin Allah wancan al-khati wannan al-mukhti'u ina fata an fahimta dan haka akan ce khati'a yaqta'u idan yayi da ganganci amma akan ce akhta'a yusfi'u idan yayi ba da niyya ba ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او kaga ba a ce ba au hafa'ana sai aka ce au ahsa'ana tare da ziyada ta alhamdu bambancin kenan a cikin larabci kowanne barna ce kowanne ba daidai bane bambanci shine wancan yayi da niyya wancan yayi ba da niyya ba sallah ta وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي قولوا وقالت امرأة فرعون sai matar fir'aun ta ce qurratu ainin li kai farin cikin da farin ciki na wa naka da kuma kai qurratu ainin tana nufin hasken ido na ko sanyin ido na lafazin sanyin ido kinaya ne na farin ciki a larabci kamar yadda da an ce zafin ido ana nufin bakin ciki kenan laraba sun faɗa haka saboda dalili kamar haka idan mutum yana cikin farin ciki wani lokaci farin ciki na sa har mutum ya yi hawaye kaga yana kwalla saboda farin ciki kamar yadda bakin ciki kuma na sa mutum ya yi kwalla to abin da ke bambance tsakanin hawayen guda biyu shi hawaye na farin ciki za a ji mai sanyi ne inda za ka taba sanyi ne shi ko hawaye na bakin ciki to za a samu cewa mai zafi ne to don haka idan sun ce Allah ya sanya idanka suna nufin Allah ya bubbular da hawaye masu sanyi wanda hawaye masu sanyi ba su fitowa a cikin idan mutum ko kar in yi sakwatanci ko hawaye mai sanyi ba ya fitowa a cikin idan mutum sai in ya zanto menene farin ciki amma hawaye ko wanda yake mai zafi dalilin sa shine ne bakin ciki da haka idan laraba sun ce akarra Allahu ainak ma'ana Allah sa maka farin ciki amma fassarar ta kai tsaye Allah ya sanya ka. idan sun ce askhana Allahu ainak ma'ana Allah ya zafafa idanka ko kuma Allah sa maka bakin ciki ma'ana kaga mummuna addu'a ce akan Allahu ainak amma akarra Allahu ainak ma'ana kyakkyawar addu'a sai kace qurratu aynin wannan sanyi sanyin na ne ma'ana farin ciki na ne a ce ga yaro an zo mana shi wanaka da kuma kai wato sace da fir'auna la taqtulu kar ku kashe shi asa an yanfa ana me yi yayi amfani mu nan gaba aw nattakhizahu waladan ko mun kashe a matsayin da me tabanni da shi tunda so a lokacin su ba hana a yi ta banni ba wato mutum ya dauki dan wani ya mayar da kina shi ya da shelar cewa ya zama dan a gare shi kuma jama'a sai da wannan din wa hum la yash'urun Allah ce suna tattauna wannan abu su san ba ko me suke dauke da shi ba su san wani yaro bane wannan ba su san wani jariri bane wannan shine wa hum la yash'urun wa asbaha fuadu ummi musa fariga zuciyar mahaifar annabi musa ko tawaye gari farigan yamki ba komai shine fariga yani khaliyan min kulli shay'in min umuri dunya illa fi tafkiri fi waladiha wa gulamiha ba ta tunanin komai a duniyar nan in ba tunanin din nan ba komai a zuciyar sai tunanin din ta ma'ana ba ta tunanin ma me zan ce me zan sha waye mutu waye rayu me ake ciki kawai dan gaba ɗaya take tunani wani hali ke ciki yanzu ga shi ruwa ya tafi da shi ko ba san ina an kai shi ba Allah ce in ka kadat la tubdibi saura kiris da ta bayyana shi laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun daure zuciyarta ba duk sabar ta hanyar hakuri ai fatannahu mun ba ta nasuwa saura kiran da ta bugari tana cewa jama'a ba ku wani yaro da aka jefa cikin akwati a cikin ruwa ga in ta haka kuma za a gane kenan ba Isra'ila ina ba zan fahimta to Allah ta saura kiran sai haka sai muka daure zuciyarta muka ba ta hakuri shine lalla an rabatna ala qalbi ba dan mun daure zuciyarta litakuna min almu'minin mun yi haka dan wato dan ta kasance cikin mummunai wato masu sallamawa dangane da lamarin ubangiji domin da ya karshe za ka ga an dawo mata da dan kuma an tuka mata alƙawarin da aka yi mata kenan na dawo da shi sannan kuma in ya girma kuma abin shi annabi don abin da aka faɗa mata za a tuka mata wannan alkawarin da ta kuna min mu'min ala biyu adin lafi mala yace wa jawabu laula na alaihi ma ha, jawabin laula abin da ke kafin sa ne abin nan laula an rabatna ala biya ba dan mun daura zuciyarta ba in ka ta tubdi sauran kirsa da ta bayyana shi ma'ana amma ya kamata jawabi launa da ya zo a bayanta la qablaha da haka idan an ambaci jawabin laula kafin laula din to sai a ce jawab din mahzuf danna alaihi ma qabla kamar yadda malai isharar nan gudu sannan sai Allah ce wa qalat sai mahaifiyar annabi Musa ta ce li ukhtihi ga irwasa qusihi bi bayan shine alqassu a cikin larabci tatabbu'u shay'i kamar yadda kuma alqasas na nufin labari mai bin juna labarin da yake da bangarori masu yawa masu bin juna da haka Allah ce inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahuwal azizul hakim al qasasul haqq labari mai bangarori daban-daban amma suna biye da juna mai fadin da shi kusuhi bi bayan sa. domin al qasu din yana daukar ma'anan al asar sawu ko kuma al qasas al qasu na nufin at tatabbu bin abu sannan kuma al qasasu yana daukar ma'anan sawu kamar da Allah ke farkadda ala asarihima khasafa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma to kamar yadda al-qasas kuma na yadda na faɗa labari wanda yake da bangaloli daban-daban usib bi bayan sa dan ki biyo ki bin tuba labarin akwatin ya je gaci wani ya dauka ya ake ciki fa basu rabbi ita yar uwar sai ta rinka kokarin sanin labarin sa an junubin daga nesa ai min ba'idin daga nesa wahum la yashurun alhali ba su san tana gani ba ko ba su san dangantakar ta da wannan dan ba yasa sai ta take bin labari amma kuma su waɗanda suka tsinci yaron cikin akwati ba su san dangantakar ta ba da shi shine wahum la yashurun lafazin fa basurat bi ya iya tana neman labari tana neman ta san labarin me aiki ciki lafazin fa basurat bi kuma ya iya dauka ma'anan ta hango ma ga akwatin kan ana buɗe amma sai take dan kawar da kai take basarwa amma sai take taka kuma ya za a yi da shi daga baya to sai dai galibi idan an ce basura ya busuru ana nufin basarul qalbi kenan ganin zuci wanda shine ilimi amma idan ce abasara yubsiru to wannan shine bai wato gani na ido ina fata an fahimta dan yace basurtu bima lam yabsuru bihi fa qabadtu qabdatan min athari ar-rasul fa nabadtuha wa kadhalika sawwalat li nafsi ana ganin zuci kenan shine basura yabsuru waɗansu kuma suna ɗaukan duka guda biyun suna ɗaukan ma'anar juna an junubin daga nesa shine an junubin wahum la yashuru dalatin وحرمنا min qabl fa قبل hal adullukum ala ahli bayti بيت يأكلونه wa hum lahu ناكحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجد وحرمنا عليه مراضيع يزغى شغلكم سيارو فرعون أنا قوقلا أكشي matar tana cewa a'a qurratu aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhazahu walada me yawa ya amfane mu to fir'aun ne ya yarda da shawarar matarsa cewa dai kar a kashe yaron kila yayi amfani nan gaba ya rage na tunda yaro ne jariri bai fara cin abinci ba lalle ne a nemo masu shayarwa to sai aka yi ta nemo masu shayarwa suna ana ta tigiyawa za ta shayar da yaro a kawo ya ki karban nonanta a kawo wannan ya ki karban nonanta shi ne Allah ce wa harramna alaihi almaradi min qabl sai muka haramta masa dukkan wata mai shayarwa min qablu kafin a zo da mahaifiyarsa duk wanda aka kawo sai shi karban mamanta ai mun kabla raddihi ila ummihi kafin mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa ai mana anahu min qabuli sadi murdi'atin ghairi ummi muka hana shi tafar nonan dukkan wata mai shayarwa in ba mahaifiyarsa ba falam yaqbal sadiya wahidatin min al-maradi al-muhaddara wato bai karbi maman wata daga cikin dukkan masu shayarwa da aka zo da shi ba al-maradi jam'i na murdi murdi mai shayarwa al-maradi ya zama jam'in sa anan gurin haramna alaihi maradi'a at-tahrim anan gurin at-tahrim al-qadari ne ba at-tahrim al-shar'i ba tahrim shar'i shine a ce idan ya sha ya sha haram ya aikata haram to yana jariri kuma an haramta masa wani abu ne to kaga at-tahrim al-qadari haramta abu ta fuskan kaddara ma'ana hana mutum yin sa kaddara ta hana mutum yayi abu an gane ku domin al-haramu a cikin larabci yana nufin al-man'u an gane ko harrama alaihi kaza bi ma'ana mana'ahu an ala kaza wannan a tsabagen larabci kenan in ba mu biya dai na shari'a ba amma a tahrim a cikin rufin shari'a mayar da abu ya tashi daga halal ya zama haramun sai da idan ka ta kai zulubi wai imru kasi fi janat litasra'ani fa qultu la haqtiri in nimru'un sar'i alayki haram kokarin ta kayar da ni amma ba tayarwa ta karfi ba a'a ta kayar da ni ta sa in kidime saboda kallon da kai mun fa qultu li hafsi ne ce ke biyar Allah ka wadda idan shi inni mur'un sar'i alayki haramun ni mutum ne wanda kayar da ni a wurin ki fa haramun ne kuma ana mamnu'un baki isa bace kayar da ni duk irin mai sarkan nan da zake mai ina nan kyam kaga haramun ana bi ma'ana mamnu'un ma'ana at-tahrim al-lughawi kenan ba at-tahrim al-shar'i ba amma haramna alaihi al-maradi anan at-tahrim al-qadari na shar'i ina fatan kun fahimta wa haramna alaihi al-maradi min qabl sai muka haramta masa muka hana shi kama maman dukkan wata mai shayarwa min qablu kafin a zo da mahaifiyarsa fa qala da yar wata ta zo wajen sai ta ce da su al adullukum ala ahli baitin shin kuna so in shirye da ku zuwa ga ma'abota wani gida yakulunahu lakum waɗanda za su reni wannan yaron gare ku bil irtizai ta hanyar a shayar da shi wa gairihi da waninsa da tausayi da jin kai da kulawa wa hum lahu nasihun za su zanto masu nasiha a gare shi an gane ko abinda ta faɗa kenan ne sai waɗansu masu tafsirin suke cewa to sai wannan magana ta ta da shakka ya a ah, ya ake kika sun za su zama masu nasiha a gari shi masu tausayi a gari ita ai saboda suna girma mutunci mutanen gidan suna ganin <laughs> suna ganin kimar sarki don abin da aka ce daga fada ne to za su ma abu muhimmanci sama da ake daga wani waje da ba eh to sun yi gaskiya sun yi gaskiya mu da mu <laughs> da mu da su da da haka sai aka tambaye ta to yaya fa ja'at bi ummihi fa qad a fadiha sai tun da mahaifiyar ya zo ya kama baban ta an gane ko ila ummihi Allah sai ila ummihi sai muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta tarra ainuha dan idan ta sanyi kaga dai magana mu ta dan ta farin ciki tafra bil Walata tahzana ba za ta bakin ciki ba wali ta'lama anna wa'ada Allah haq kuma domin ta san alƙawarin Allah gaske ne dai ce inna radduhu ilayki walakin na la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san alƙawarin Allah din bane eh, eh, gaske ne ba da haka in Allah ya masa alƙawari sai ka kaga ba sa kama wannan alƙawarin su yi aiki da su an gane ko wala bi gane cewa wannan yar uwarsa ce bi anna hadhihi uktuhu wa hadhihi za ta kai shi gidan a kula da shi auren da ta wa alaiha aka bata lada ko za bata dinari daya da yana hamalu harbi ita kuma ta saka gaba da karɓar wannan kuɗi dan kuɗi ne da suka karɓa daga wajen kafiri wanda ake yaki da shi ba ta haram ba ba ta tuni fir'aun malam ya kawo fikihun malikiyya kenan a daidai lokacin su da wanda ba fa dabbi fir'aun fa tarabba inda ta zo wajen karshe ta zo wajen fir'auna ta ci gaba da kula da wannan yaro kada ta ala hikayatan an hukun surti shara da haka ma Allah ya faɗa cikin surti shara alam rabbika fina walidan wato fir'auna nawa annabi Musa goli alam rabbika fina walidan yana goranta masa shin ban mu daine ka ba a wajen mu kana yaro kankani wala tafina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ya goranta masa akan wannan wato a can bayi ko ina gane gurin sai mu dakata saboda lokaci ya riga ya kace abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wannan muke kuskure kuma Allah ya tambayar farko yana cewa da Allah yana son a fassara mun wannan aya ko da a gurgurde ne fadin Allah ta'ala wa burijahum masal hayati dunya kama in anzalnahu min as-sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji ta ala ce wadda lahum masalan hayati dunya bugawa mutane misalin rayuwar duniya rayuwar duniya yadda take kama in anzalnahu min sama kamar ruwa ne da muka saukar daga girgije domin lafazin a samau yana daukar ma'anan girgije kamar da kuma yana daukar ma'anan can sama din wasu sama'i zati rabi wal ardi la tasab sannan ko da rufin kwananka na gidanka wani lokacin ana kiran shi da suna as-sama a cikin larabci shi yasa wani ke cewa qad yusamma sama'an kullu murtafi wa innama al-fadlu haythu ash-shamsu wal qamaru yau da dama a larabci dukkan wani abin da yake sama ana kiran shi sama sai dai kuma falala na kalmar sama ta fi tabbatuwa a kan inda rana take inda wata ke haythu ash-shamsu wal qamaru wa innama al-fadlu haythu ash-shamsu wal qamaru واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء كما روى أنزلناه من السماء دمك سوكر دك سماء فاختلط به نبات الأرض سيصرا كسا يتعقد الروا tsoro da ke fitowa daga cikin ƙasa ya cakuɗu da wannan ruwa ya garwaye da shi fa asbaha daga ƙarshe kuma sai ya zama hashiman ciyawa busasshiya da tardiddige shine alhashim tabruhu riya wanda iska ke daidaita shi ko ina wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira ubangiji mai iko ne kan komai lafazin tazruhu riya ana rubuta shi ne da ba da ba kamar yadda ka rubuta daga wazariyati zarwa an gane ko tazruhu bizal ba tazruhu bizai ba dan bizai kuma ka canza ma'ana kenan haka ina fatan zaka lura da wannan a nan gurin misali ne Allah ke bugawa na duniya wato duniya tana da farko tana da karshe irin yadda damana take da farko take da karshe an fahimta ku dama ga farkon damana idan ruwa ya sauka kasa za ta rayu fa idza anzalna alaiha al-ma'a wa rabatu wa ambat min kulli zawjin bahij kasa za ta rayu ta fitar da tsirrai kala kala idan ruwan sama ya kuma kasa ta mutu bayan kasa ta mutu ta kike ta bushe kuma ta Allah sake saukar da ruwa kuma ya sake rayu to irin yadda kasa take mutuwa Allah ya rada ita to haka dan adam zai mutu kuma Allah ya rada shi wato a kowace shekara a duniya ana ba mu hoton karamar kiyama kafin babbar kiyama ta dan mutum ya zama da karamar wajen faruwar babbar ma'ana zuwa rani da bushewar al'amura da kekashewar kasa wannan mutuwa kenan zuwan damana da saukar ruwa da fitar tsirrai wannan rayuwa kenan shi yasa inda Allah ya kawo wannan sai ya kawo magana da mutuwa da rayuwa kamar yanzu nan da na karanto cikin suratul suratul hajj fa idza anzalna alaiha al-ma'a hatazzat wa rabat wa anbatna min kulli zawjin bahij sai zalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu min al-qubur haka cikin suratul fusilat da yake fa idza anzalna alaiha al-ma'a hatazzat wa rabat sai ce innal ladhi ahyaha la muhyi al-mauta innahu ala kulli shay'in qadir wato ɗaya daga cikin manyan alamomi ne wanda na tashin kiyama zuwan damina da yanke wata zuwan rani da damina ta biyo bayan sa alama ce tashin kiyama shine wadar wala masalan hayatid dunya ba ta misali da suke inkarin tashin kiyama ga wani abu da yake faruwa makamancin sa a kullum suna gani a duniyar su dan me bice musu ba sai musu wancan ina fata an fahimta abinda aya ta gidi kasancewar wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne kanku lafazin muqtadir ya zama suna cikin sunayen Allah yadda qadir yake suna daga cikin sunayen Allah haka kuma qadir shi ma suna daga cikin sunayen Allah kuma dukkanin sunan na kudurar ubangiji mai ya ta gaba yake cewa hadisi ya ce man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu me ma'ana wannan hadisi ko dai hadisin muslim ne ya rawaito shi hadisin na nuna dukkan wanda aikinsa ya mayar da shi baya dangantakarsa ba za ta yi hanzari da shi ta kai shi gaba ba ma'ana abinda Allah ke yin hisabi shi ne aikin mutane ba dangantakar su ba wani jikan wani dangantaka ta kan yi amfani ne yayin da ya kasance kana da imani shi ma wanda kake son dangantaka kada shi yana da imani sai aka samu bambancin aiki wani an ne sai dangantaka ta yi amfani Allah ya tabbatar da wannan cikin suratul tur wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqana bihim dhurriyyatahum وما ألفناهم من عملهم من شيء kullu mri'in bima kasaba rahim waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma zurriyarsu suka bi su da imani da aiki na gari alhaka na bisu zurriyatahum amma sai zanto iyaye suna babban matsayi a cikin aljanna ya'ya suna cikin aljanna ba a karamin matsayi kasa da inda iyaye suke Allah ta alhaka na bihim zurriyatahum dan mu danka musu sai mu kai musu zurriyarsu inda suke ya'yansu inda suke wa ma alaknahum min amalihim min shay ba za mu rage yawa iyayen wani abu muke bari mu mayar da ku kasa inda yayan suke sai dai mu daga yayan cikin falalar mu kai su inda yayan su shine ma alasnahu min amalin min yi. to kaga anan ne kawai dangantaka take amfani amma uba yayi imani ta bai imani ba dangantaka ba za ta yi amfani matakar imani ya raba dangantaka za ta yi amfani yan an sami imani da aiki na gari shi yasa dangantakar dan annabi nuhu ba ta amfani. ga kira dangantaka da annabi mursali cikin ulul azmi min min ar-rusuli shara lakum min ad-din ma waqa bihi nuh ma ko bace masa da kansa annabi nuh yake cewa ya ubangiji rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji dana na cikin ahalina kuma kace zaka tsamar da ni da ahalina alkawalin ka gaske ne kai na mafi hukuncin masu hukunci mafi hukuncin masu hukunci Allah ce ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amrun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin sai baya cikin ahlin ka kaga dangantaka nan ba ta amfani kamar da dangantakar mata annabi lutu ba ta mata amfani ba illam ra'atuhu qaddamnaha min al-qadirin ma'ana tana cikin wadanda halaka ta je musu dan haka annabi mutum baya alfahari da babansa dan babansa zo mutumin kirki ko kakansa dan kakansa zo mutumin kirki kana za ka yi kokari ka zo mutumin kirki kai da kanka wannan ke cewa ga hadisi an ce ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa kuma annabi ce har ni sai dai rahamar ubangiji hadisin tabbatacce ne manzo Allah na nuna aikin mutum kadai ba zai kai shi aljanna ba sai da falalan ubangiji yana daga cikin falalan ubangiji idan ka aiki sai sai a baka lada goma idan kai aikin zunubi ɗaya kuma a baka zunubi ɗaya kadai to kaga tarin falala ke sa ayyukan alkhairi su rinjayi na sharri har mutum ya samu shiga aljanna kaga ba tsabagen aikin bane eh akwai aikin tunda aikin sababi ne na shiga aljanna in babu shi ba a samun asal da kullu janna amma idan kai aikin fallar da ke biyo baya ita take taimaka shiga aljanna amma an ba haka ba aikin Allah ya yi isharar da aiki dan ubangiji ta ala ya nuna sakamakon wato ba san suna um, al-muqarrabun mukarrabun ina ila yatufu alaihim rijalun mukhalladun bi akwabin wa barika wa ka'atin min la yasaddunahu la yanzafuna fakatun wa tasawrun wa lam tadun wa tasawrun wa iman ta misalin lawlil makarun sai kai ne da za a bi kanu lalle akwai aiki da za a bi makanin sakamakon aikin da suka kasance suna aikatawa amma shin aikin ne kadai a aikin hada da falalar ubangiji ba falalar ubangiji kadai ba karka ce to ne da haka ne ba zan yi aiki ba sai in roki falalar aikin hada da falalar ubangiji abinda hadisi yake nuna wa kamar da ce kuma wata na kaljanna sulusi urustum wa ma kuntum ta'malun ya halatta mutum da ya yi mafarki ya je a fassara masa wallahi ne fasara mafarki tana ɗaya daga cikin abin da bai yarda da ta har yanzu musamman a irin wannan lokacin namu da yanzu duk wanda ya zai tura wajen masu fasaran mafarki to zai shiga cikin rudani mun Allah ya rufa wani asiri ma ba mu da irin wannan malaman da yawa akwai su amma ba su da yawa amma kasashen laraba suna nan da yawa har ma ofisoshi suke budewa ba da nambobin telefon da sauransu har ga wani ana hira da shi a talabijin live mutane suna bugowa yana fasara musu mafarki akwai wani dan Saudiya da na gani ana kira da shi kwanaki a wata tasha ta NBC yana fasara mafarki wato ya fasara mafarki kamar goma sha biyar a cikin awa daya amma kowanne dabara ce sai ka tsaya cikin shi tsayi sai ga dabara ce don a ciki bayan ka faɗa zai ce to kuma sai kai ne sai kai kaza sai to kuma daga nan kuma sai kai kaza sai to ina jin da ko dai alamar kaza ce ko alamar kaza ce ko alamar kaza ce sai kawo ababai da dama wajen hudu ko biyar amma dai kuma dai ka hada da addu'a dan ya zama kaza din ka kai sai ga dukkan dabara ce daga maka idan ka bi shawarar manzon Allah ka huta dan mafarkin iri biyu ne in mafarki na gari ne ko kuma dai mafarki ba na gari mafarki na gari manzon Allah ce bushara in kai ka gani ko aka ganin maka bushara ta Allah ke wa mu wannan hadisai suna nan ibnu kasir ya kawo su wajen lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdil li kalimatillah zalika huwal fawzul azim fi kasrati in mafarki ba na gari ne ba manzon Allah ce kuma yake wannan wasu waswasin shaytan da yake son ya bata ma lokaci ya rinta ka dukkan muka tsorata ka ji tsoron abin da ya kamata ka ji tsoron ta sai ta nuke wasa da hankalinka cikin barci to wannan idan ka tashi sai kai istiaza ka nemi tsari da sharri kenan shikenan amma idan ka dauka ka ga mafarki na wahala yanzu kana nan duk ka rufe sai kila wahala za ta zo ka ga wannan kana cikin tashin hankali ko ka je ma ne ya fassara maka yi maka fassara ba ta daidai ba ko maza Allah ke cewa mafarki yana nan akan kafar tsuntsu matukar ba a fassara ta ba amma idan an fassara zai faru abinda malamai suka fassara ina jin daga cikin su akwai Abdul Qahir al-Jurjani cikin littafin sanan Balaga a ga wata fassara ta balaga mai bankaye ana ne cikin ma'anonin da suke fassara hadisin da shi am yadda tsuntsu yanzu yanzu ne na kan wata bishiyar idan ko idan an jima ko ne in an jima yanzu rana ɗaya sai ya hau bishiya sama da biyar sama da shida sama da bakwai to yake mun farki akan kafar tsuntsu yake ma'ana zai iya hawa kanka zai iya hawa kan wani zai iya sauka daga kan kowa ma ya tafi da tsaunori kafin a fassara amma zarin an fassara to shi kenan haka manzo Allah faɗa dan haka kana zuwa nan yigin fasara wannan aka fasaro ba daidai ba to ka kashi da uku ai to me ne ka sai fasara a barka na cikin yakin ta wannan kai ka huta shi ma ya huta bai fasara to kaga za ka ga wane wannan cikin kisar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da waɗannan mutane guda biyu suka suka ba shi labarin su sarki kana hadu ma inni arani a'khudhu qawra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si kubran ta'kul at-tayru minhu <laughs> nabina bi ta'wilihi inna naraka min al-muslimin dai yace ya ga yana tatso inabi da za a yi giya da shi dai yace ya ga yana dauke da gurasa sun tsaye da bihi sunna ce da tashi musu fasara ce amma a hadu kuma fa yasqi rabbahu khamra kai wanda kan kaje ka da tatso abin nan to dai eh, abin ne zaka fita daga cikin kurkuku ka je kuma ka cigaba da tayar da uban gidanka giya yadda kake wa amma al-akhar fa yusdaq shi ko wancan dan za a tsaye shi ne za a yanke masa hukuncin kisa a tsire shi fa ta'kulu at-tayr min ra'si kaga sai zo na nema ya janye mafarkin ka zai janye annabi sai ce kodai al-amru alladhi fihi fatawar da kuke an riga an gama Allah ya zartar haka zai faruwa bai da ka iya sai haka ta faru kuma wani mafarki da ake jingina a waɗansu mutane ko da aka ce ya yi mafarki ya faɗo daga kan mai kana kuma ne ko da kan menene ruwayar ka san tana da yawa haka ta yi mutuwa zai yace sai makalkale ka ga mai kana sauka daga ƙarshe abin da ke hannuna ɗin nan ƙur'ani ne waɗansu yan wasu kawo irin ƙur'ani da ake buga shi ɗan kankani bai fi girman ɗan yatsa ba ana sa shi ne kuma a jikin rigar nono ta mata san kwanakin sai in ba kuma ba an kawo wani irinsa wanda shi kuma a cikin takalmi aka samu to da kullum muke cewa al'umma shi ne idan an ga qur'ani irin wannan fa jikin takalmi ta kokarin a gano kamfani na wani kamfani ne a ina kamfani yake a cikin gida ko a waje sannan idan an gano kamfani na waje ne ko na gida ta gano su waye manyan dilolin kamfanin da a ta kan manyan dilolin kamfanin kuma a je a samu masu kamfanin in na cikin gida ne in ma na waje ne a ga dilolin kamfanin a cikin gida sannan a rubuta ta hanyar email ta hanyar wasiƙo na kai tsaye ta hanyar waya idan an samu dama zuwa ga kamfanonin cewa gaba ɗaya kayan ku za mu ba da shelar ƙaurace musu saboda ga cin mutuncin da wa addinin musulunci wato ya kamata mu ɗaukaka matakin fahimtar mu game da addini da rayuwa kamfanonin nan a jikin mu suke ci suke sha kuma su wulakanta addinin mu ko mu ci gaba da mu'amala da su kaga wannan ai wulakanci ne ma rashin sanin manufa ne yanzu kwanaki wani abin sha'awa da na gani lokacin da bare ne na je Saudiya wannan uwa yake faɗa mu gidan abinci na McDonald's wanda shahararren gidan abinci ne a Ingila da America da Turai da Asiya har a Madina McDonald's yana da gidan abinci a garin manzon Allah kaga da bai hudu ne sai musulmi suka gano cewa ribar da yake samu ta wannan gidan abincin kusan rabin ta yana taimakawa gwamnatin Isra'ila ne tana ci gaba da kai Falastinawa sai malamai suka bada fatawar a yanke cin abinci gidan abinci na McDonald's wallahi wani amini na a mota ya dauke da muka shiga a birnin Riyadh yake ce mun zo mu je ka ga McDonald's muka je nuna mu motocin da ke wajen ba su fi guda biyar ba yace to da wannan wurin daga karfe 1 na rana zuwa karfe 2 da rabi a nan wurin masu cin abinci za su zo wajen mutum dubu biyar a wannan lokacin motocin da ke wajen masu goma ba shi kanta mai makadonan ne ya waro waɗansu miliyoyin kuɗi ya bai wa ƙungiyar siyasar arfad ya ce shi ma faga shi fa yana taimaka a falastinawa dan dai musulmi su koma su cigaba da cin abinci a gidansa duka ya ina tsaye na gida abinci amma a nan a abuja a waɗansu shekarun baya gidan abinci na mr big aka gano suna dafa alade aka je aka same su suka ce ai su ba da musulmi suke abinci so ko musulmi sun cigaba da cin abinci a gidan musulmi kaga wannan rashin sanin manufa da kidar hukunci da rashin wayo to a nan gurin wanda ya kawo wannan abin da zai yi kokari ya gano tun da dai a jikin rigar mama ne ta mata ake samu wannan sai a gano wani kamfani ne ke sannan kamfanin na cikin gida ne ko na waje to anan gurin sai amfani da ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyin addini da sauran malamai masu zaman kansu wanda ba su cikin ƙungiya da kuma mutane mabiya sai a amfani da takardu da rubuce-rubuce akwai lokacin da wata majalla ta rubuta wani abu da bai dace ba game da addinin musulunci wani malami ya wa'azi hudu ba ina jin mutane suka fara rubuta musu wasiƙa mutum ɗaya ya rubuta wasiƙa talatin da sunaye daban-daban da adireshi daban-daban wasiƙun da suka gani na ana musu cewa lallai lallai an gano su yan adawar musulunci ne sai da suka fito suka yi ta da haƙuri suka yi ta da haƙuri saboda yanke musu da aka yi makami ne babba na kaura cewa wato waɗansu ababai na waɗansu kamfanonin da aka san cewa lallai suna makiya addinin musulunci ne amma ka duba alqur'ani littafin Allah a zuwa ta a cikin rigar nonon mace ko a zuwa ta a ƙarƙashin takalmi mai tudu kuma a nan gurin muke so mu ce shi kanshi wannan takalmi mai tudu wato duk sharri na bature shi idan an sa takalmi na billahi wanda ba tudun ba shi kenan ba to amma illa da ke ciki shine shi bature so yake ya mayar da mace kamar yadda ake wa titi fulawa a sa a mata ado da fulawa to mata su zanto ana adan titi su in sun fito su yi wa titin kwalliya to babu yadda za a yi wa titi kwalliya sai ta zanto mutabarrida kasiya ariya ka ta tufafi amma tsara kuma duk abin da za ta sa a jikinta ya taimaka yadda zai zanto kwalliya ne takawar takalmin da sautin da zai rika bayarwa kwalliya ne sannan kasancewar yana da wani tudu da aka yi masa na musamman dole ne sa jikinta ya rinka rawa kuma ta rinka tafiya kamar tana tafiya akan sufurin dan kar ta faɗi to shi kanki wannan duk wato kawata kare kai mutuƙa kare a wajen tabarruki wanda manzo Allah ce in kun ga irin wannan matan ku ine musu albarka dan su nuna to hadari ne mai girman gaske mu kyale matan mu ko ƴaƴan mu suna sa irin wannan to sun ga takalmi da bismillah sai ta mana ta kare ta mutunci sannan ga furwa ta fuskar kiwon lafiya cikin shi wannan takalmi mai da sauransu to wannan dai abubuwa ne da ya kamata wato a ce an yi hatara Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum mutane da kokarin tsamar da kansu da ƴaƴansu da su duk tufafin da matarka za ta sa da kanwarka za ta sa da yarka za ta sa idan to kana lura wani irin tufafi ne uba wanda yake na gari mai kula da yaya ne mai kula da mai suke sawa ta fuskar tufafi ba wai kawai kayan yayi ba yanzu akwai riguna din nan da za ka ga yara suna ta sawa na sunayen kafirai yayi yawa tufafin nan ka ga riga wancan Ronaldo wancan bekan wancan Michael Owen wancan wancan Batista sunayen arna wa duk samari sun sa kuma idan mala'i wannan rigunan fa sun tsada ni mamaki ne da aka ce wani ga tana kawai naira dubu dubu biyu wata wata ronaldo ko ta wani balbar ko wani ko wani arne cikakken dan wasan da yake sace wasu a wannan wannan duk wannan duk wallahi wannan duk hazima ce nafsiya idan ka ga al'umma tana haka to an ci nasara akan ta zuci kuma cin nasarar mutum a zuci shi ke kawo a ci nasara akan sa a sarari kawai sai ga wani sunan yaki a kama shi dan ba da wani amfani ba da abun koyi zai da yaran mutum kake suna waɗannan yan banzan waɗannan tsinannun mutanen kafirai muke a cikin musulunci ba zai ke sunan sahabban manzon Allah ta ba ko ta da ko ta bai ta kai da an ce su waye mazajen daular usmaniya ma mutum ba zai iya lissafa mutum goma ba a ba zai iya a wani ya tafi ko labarin ɗan wasan kwaikwayo ai wani ya aure wanci ai wani ya faɗa da wanci ai wani yana gaba da wani ai wani zai fito da sun iri kaza duk waɗannan mutanen da an haddace maganganun su fasu kai musulmai amma sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'ina sai Usman bin Fodiyo waliyai mutumin kirki salihai na duk ba rike tarihin su wallahi wannan hazima ce nafsiya al'umma guda biyu ce ko al'umma mai karfi ko al'umma mai rauni sannan al'umma mai karfi kullum ita take bada yayi ayi al'umma mai rauni ita ce kullum sai ta kwaikwaya ba ta iya nana daga lokacin da ka zanto kallon kai dan kwaikwayo wani an riga an gama cin nasara a kanka ma'ana ka zo duniya rakiya ba ka da wani amfani kenan to ina amfanin muna da tufafin mu muna da kayan mu na mutunci kullum ne ta koyan arna da sauran za ka zo masallaci za a daidai ta sahu sai ga wanda ke gaban ka Ronaldo ne a can gefen ɗaya kuma wani Michael Owen ne a can gefen ɗaya kuma wani Henry ne a can gefen ɗaya ka rasa yadda za ka cewa Henry ne ne dan girman Allah ma'ana sai ka ce ya musu harin da Allah dan da wannan wurin da sun zo shiga ba kaga wannan hadari ne wallahi hadari ne hadari ne mai girman gaske wallahi ba abin dariya bane hadari ne ya kamata mu yi wa kannan mu wa'azi abokanan mu da ƴaƴan mu musu wa'azi game da wannan hadari ne mai girman gaske sannan akwai waɗansu kaya na tufafi da za ga yawanci waɗansu da waɗansu kalmomi na turanci wani yana ganin cinyewa ne burgewa ne wani bai fahimci turancin da aka ce a jiki ba akwai wata riga da na gani a jikin wata yarinya ce karama a jikin rigar abin da aka rubuta da turanci a shirye nake in kafiya ma'ana irin mata din nan fa kai kawai karo ke amma kila babanta ya ga wani dan launi bai tsaya ya karanta sosai bai sai mata ko ita ta gani babu da sai mata wajen yan gwanzo ko ita ta je da kanta sauransu akwai kuma riguna da za ga irin na kungiyoyin yan luwadi amma ba ka rubuta yan luwadi ne kai tsaye amma sai ga wani playboy irin wannan kungiyoyin yan luwadi kenan suka kurti na dole America kuma duk yaran suna sa irin wannan samarin suna sa wannan riguna kaga wannan rashin wayewar kai ne da kida hukunci wallahi burgewa shi ne kasa babban rigar ka da takwala da jamfa da wando ka kare zanna buka dinka da kube dinka da dararka ka sha kunu wannan shine burgewa wannan shine burgewa shine sanin ya kamata idan an zo ana tattauna kan lamarin duniya zaka sa baki dan ka santa idan ana tattauna kan lamarin lahira zaka sa baki dan ka santa amma a zo in banda kwallo ba abin da ake hira da kai kuma inda za a ga masifar yan kwallo mutane ne za su je stadium tare su kallo kwallo za a fara kwallon karfe hudu da rabi sun je wajen tun karfe biyu na rana ba su zo gida ba sai karfe tara kuma idan an zo sai a fara hira tun karfe goma har karfe uku na dare sai kwallon da zai gano su da kansu ma'ana kowa na ba ta uwansa labari <laughs> ka san wani nau'i ne na hauka amma mutum ba zai gane sun ga kwallon ba su duka amma sai a zo ana maimaita juna labari kuma labarin ko ka san wai idan kana jiran ya ba ta labarin sai ka ji ya ƙara ma daɗin abu wannan wannan wannan a gaskiya ya kamata mu sani abu na karshe zan dakata akan shi ina jin kun kun ji cewa akwai wani wata gasa da za a yi ta waka ko ana tallanta a freedom gasa ta waka an fara sai da din ne ma ko menene to to wannan yana daga cikin sharri na bature me yasa aka zaɓa arewacin Najeriya a nan za a yi ko me yasa aka zaɓi Kano bin za kuma waƙoƙin za a yi da harshen Hausa da a zaɓi samari da 'yan mata waɗanda shekaru su sun fi talatin ba shafin zuwa ashirin da biyar ko shafin zuwa ashirin da biyar ko shafin zuwa ashirin da biyar waɗannan su za su shiga gasar ba na suna cikin jafin balaga so ne a cikinsu kuma za a zaɓa dole kuma kafin sharɗin cin irin wannan gasar shine wanda ya fi kowa ta. wanda yafi kowa rashin kunya wanda yafi kowa rashin mutunci a nan gurin waƙar kawai abin da ake bukata Hausa kar ka bari waƙar ka ayoyin alqur'ani ko hadisi su ta sarrafi wajen zaben kalmomin ka kada zaka zaɓi kalmomin yadda za su dace da yadda zagin bahaushe ba ma guje inda za a taso wani lokacin tsumbulbula za su ji ta yi daidai to wanda ita ce kar a taso bahaushen yanzu wanda yake musulmi ne wanda zai kalma kaza akwai ɗan a idan ana wannan to za a hana tunani ya yawo da yawa kamar an a hana mutane wato fasaha da balaga kenan dan balaga ba a saka mata aiki kan addini da ne ta ko al'ada shi ne fa duk wannan sharuɗa dole sai kai tawaye da addini kai tawaye da al'ada sannan ka shiga tarwatsa sannan kuma idan an tashi mutum daga arewacin Najeriya wai kuma sai a kai su arewacin Ingila tun za a je a yi gasar duniya to arewacin Ingila kuma ina su ke ma'ana arewa ba su arewa ke to arewa tan arna ne ba su arewa kuma ta me kai wannan ainihin hankali ne amma nan ma'arasa wanda zai fito ya magana alaita mun kuma rajul rashid ma'ana ba wanda zai fito ya magana haka za a yi shiru haka za a kyale al'amarin wallahi ba karamin musiba bace ba wannan ba karamar musiba bace ba su ba in su ba ruwansu da wannan gasar in kaga can gurin wanda suke irin wannan gasar lalatattun cikin su kenan suna can suna karatun su amma mun sun kyale mu ilimin mu ya wargaje kuma za a zo a shagaltar da mu da waka ma'ana ilimin mu ya karye a madadin su taimaka mana ya ilimin mu zai ci gaba harkar noman mu ta lalace a madadin su taimaka mana ya noman mu zai ci gaba harkar kasuwancin mu Obasanjo ya karya ta ya lalata ta yana kokarin sake lalata ta su taimaka mana ya za mu ci gaba su kuma sai suka zo za su ƙara fagawa shi ne samari wanda su ne jarin kowace al'umma ba za a ɗauke hankalinsu daga kan maganan karatu a mai da hankalinsu kan waka a mai da hankali su kan fitsara ma'ana ba maganin karatun addini ba maganin karatun duniya din ma duk babu shi a cikin da mutane da wata su karfafe mu akan wanda da mu ƙara lalacewa mu ci gaba da zama bayan su to billahi la ilaha illa duk uban da ya kyale yarsa da wanda ya kyale kanwarsa da wakilin da ya kyale wanda yake wa wakilci mata ko namiji ba tare da ya faɗi kan ba zai zama abin tambaya a gaban Allah na tashin kiyama kuma yana da nasibi ne dukkan abin da zai idan mutum ya hana ɗansa ɗansa ya kangare Allah ya gani ka kokarin ƙoƙarin ka shi da bai amma duk mutumin da zai idan a ai zamani ya kawo abu na ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana muna zagin zamanin mu alhalin mu ne muke da illar ba zamanin ba yau da gobe da dare da ranar na yau irin sa dai a lokacin manzon Allah ba bambanci tsakanin awannin da yanayin ranar da yanayin zafi ko bazara ko damana illa iya kamu ne muka canja ba zamanin bane ba da haka idan mutum ya kyale ƙasa ta shiga ko ɗan sa ya shiga cikin wannan fitsarin wallahi yana da nasibi da barna kuma zai zai game da kasan sauraron tashin kiyama tunda ba za a ce kullum ra'ayi kullum mas'ulun an ra'ayyati dukkan shugabannin da suka yi shiru ba su ja hankali ba ba su faɗakar ba dukkan kafofin masu labaran da suka taimaka dan su yaɗa abin wai dan su samu kuɗi wallahi kuɗin da za su samu ba zai albarka ba kuɗin haramun ba su albarka za su taru da yawa amma ba su da albarka dan su nan kuɗi ne dan me za a baka kuɗi ka taimaka a wurin da al'ummarka a lalata maka lissafin ka gaba ɗaya me yasa ba za a yi wannan gasar a Lagos ba ko a Enugu ko a Kano sai a zo a yi a Kano dan me rainin hankali ne da cin mutunci a kawo wannan gasar a garin mu ko mu karbe ta ubangiji ta Allah ya shirya da mu ya gane da mu assalamu alaikum